إن الحمد لله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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون شهر الله المحرم هو أول شهر من الأشهر الهجرية وأحد الأربعة الأشهر الحرم وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام هذا الشهر الواردة في كتاب الله تعالى أو في السنة المطهرة هذا الشهر العظيم من الشهور الحرم التي عظمها الله تعالى وذكرها في كتابه فقال سبحانه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وشرف الله وشرف الله تعالى هذا الشهر من بين سائر الشهور فسمي بشهر الله المحرم فأضافه إلى نفسه تشريفا له وإشارة إلى أنه حرمه بنفسه وليس لأحد من الخلق تحليله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الشهر أوهى تحريم هذه الأشهر في قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنتا عشر السنة, السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أخرجه البخاري ومسلم قال قتادة رحمه الله إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون إن من أهم أحكام هذا الشهر ما يلي أولا تحريم القتال فيه وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين القول الأول أنه منسوخ لأنه تعالى قالها هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأمر بقتال المشركين القول الثاني أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقد كانت العرب تعظمه في الجاهلية وكان يسمى بشهر الله الأطم من شدة تحريمه والصوم في شهر في شهر محرم من أفضل التطوع ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل واختلف أهل العلم في مدلول هذا الحديث هل يدل الحديث على صيام الشهر كاملا أم أكثره قولان لأهل العلم أيها الإخوة الأحبة في الله عاشورا هو اليوم العاشر من شهر من شهر محرم ولهذا اليوم مزية ولصومه فضل قد اختص الله تعالى به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشورا أربع حالات الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه كما ثبت في الصحيحين الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقته فيما لم يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه وحث الناس عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء كما ثبت عند مسلم الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه منفردا بل يضم إليه يوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ولبعض هذه الأيام التي في هذا الشهر الحرام أحكام أرجع الحديث عنها عند ترجمة الخطبة إلى اللغة المحلية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغج الميامين وعلى كل من انتهج نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أبو ديك الله تبارك وتعالى أبنجد تالكي muna shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ina salati da sallamewa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tattakin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi cikin littafin sa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙa wa kaina da ku yan uwana musulmi masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini lallai watan daya watan Muharram da muka shiga a yanzu a wannan shekara ta 1447 hijirar fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi lallai wannan shine farkon wata a kalanda ta musulunci kuma yana ɗaya daga cikin watanni hudun nan masu alfarma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara bayyana wato matsayinsu da darajarsu Allah ya bayyana mana darajarsu da matsayinsu a alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki ya ku yan uwana musulmi lallai wannan wata kamar yadda ya gabata yana cikin watanni da aka wato watanni masu alfarma wanda Allah ya girmama su ya ɗaukaka darajarsu ya ambace su cikin littafinsa cikin suratul tauba da Allah subhanahu wa ta'ala yake inna iddatash shuhuri inda isna ashara shahran fi lallai wato ididdigin adadin watanni a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala hidayar watanni a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala watanni ne goma sha biyu a cikin littafin Allah yau khalaqa as-samawati wal arda cikin wato yayin da ya halicci sammai da ƙasa a ranar da ya halicci sammai da ƙasa a cikinsa akwai guda hudu masu alfarma Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku zalunci kawunanku fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni ba wai ana nufin sauran ka zalunci kanka ba ana nuna maka muhimmancin su da kuma hadarin zaluntar kai da laifuffuka musamman a waɗannan watanni guda hudu shi na farko muke cikinsa yanzu Allah ya ɗaukaka darajar wannan wata mai albarka Balma ana kiran shi da shahrullahi muharram watan Allah al-muharram Allah ya jingina shi zuwa gare shi saboda ƙara bayyana darajar wannan wata da nuni zuwa ga matsayinsa kuma bai kamata ga wani cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala ko wani bawa ya keta wannan hurmi ko wannan ya keta wannan alfarma da Allah ya baiwa wannan wata ba hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana waɗannan watanni cikin hadisinsa ce dai zamani ya sake kewayowa kamar shi. ranar da Allah ya halitta mai da ƙasa shekara watanni goma sha biyu ne cikinsa akwai watanni hudu masu alfarma guda uku suna jere su ne zulƙada zulhijja da kuma almuharram ɗinnan da muka shiga wa rajab mubar da kuma watan rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban al-imam da muslim suka fitar da wannan hadisi al-imam da Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa lallai Allah cikin halittunsa ya zaɓi wasu cikin halittunsa shi ya halitta kuma ya zaɓi wasu saboda darajar da ya hore musu ya zaɓa cikin mala'iku istafa min al-mala'ikati husula, cikin mala'iku ya zaɓi manzanni cikin mutane ma ya zaɓi manzanni cikin zantuka da maganganu ya zaɓi ambatan shi da zikiri da ake yi masa a doron ƙasa kuma ya zaɓi masallatai wuraren ibada da ake yi masa sujjada cikin watanni kuma Allah ya zaɓi watan Ramadana da kuma watanni masu alfarma cikin mako ya zaɓi ranar juma'a ko cikin kwanaki ya zaɓi ranar juma'a cikin darare kuma ya zaɓi daren lailatul qadri al-imam qatada yace saboda haka fa'azzimu ma 'azzama Allah ku girmama da Allah ya girmama ku daraja da Allah ya daraja ku abin abinda Allah ya ɗaukaka fa inna ma tu'azzamu al-umuru Allah bi wato ana girmama abubuwa ne da abin da Allah ya girmama su da shi kuka muna da ma'auni ba kai ne za ka sanya wa kanka ma'aunin girmama mutane ko wato wurare da zamani baka da wannan damar lafisin yana wajen addini a addini za ka samu wannan abin da za ka girmama Abin da Allah ya girmama ko wannan ita ce hanyar masu fahimta da ma'abota hankali in ji al'imamu katada Allah ya ji kansa da rahama ‘yan uwana masu daraja yana daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce da malamai suke kawowa da suka shafi wannan wata na al-muharram shine haramcin zubar ko haramcin yaƙi a wannan wata wanda yana daga cikin hukunce-hukunce da suke kawowa al'imam ibn kafir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa malamai sun samu saɓanin fahimta shin haramta yaƙi a watanni masu alfarma hukunci ne da an shafe shi ko kuma har yanzu yana ci gaba da wanzuwa ce maganganu ne guda biyu wajen malamai wasu malaman suka ce a an shafe wannan hukuncin babu shi saboda a cikin ayar nan Allah ya ce kada ku zalunci kawunanku daga baya kuma sai ya yi umarni da a yaƙi mushirikai waɗannan malaman suka ce saboda haka an shafe hukuncin akan iya yin yaƙi wani ana nufin jihadu tsara yaƙi wanda za a fara shi ba wanda za a far muku ku ba da kariya ba magana ta biyu ibn kabir ce wasu malaman suka ce har a ƙirƙiri yaƙi jihadu albade ko asalab haramun ne a watanni masu alfarma ba a shafe wannan hukuncin ba suka kawo dalilinsu a shaharul haramu bi shaharul haram wal hurumatun isas da faɗin Allah fa'idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka wuce suka shuɗe faƙutulul mushirki ku yaƙi mushirkai nan suka ce saboda haka har yanzu dai haramun ne waɗannan zantuka ne guda biyu wajen malamai ba sai na kawo wato amsoshin da suka bai wa juna wajen kowane ɓangare yana so ya tabbatar da zancen shi shine ya fi inganci ba amma dai yana daga cikin hukunce-hukuncen da malamai suke kawowa kuma kun san cewa wannan wata ko watannin nan suna cikin watannin da su karan kansu larabawa suna daraja su suna girmama su suna ɗaukaka su har ma suke kiran watannin shi al-muharram al-asam kurman wata yasa, saboda tsananin haramcin zubar da jini da yaki a cikinsa tsananin haramci har ma kuma yin azumi a wannan wata yana daga cikin ayyuka masu daraja masu falala addinin musulunci hadisi ya zo cikin sahih muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin azumi bayan ramadana shine azumin shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram azumin watan da kuke kiran shi da almuharram wa afdalu salati ba'da alfariidati qiyamul layl ko mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar dare sallar dare malamai sun samu sabanin fahimta shin wannan fifikon ko falalar azumi a watan muharram ana nufin azumta shi ne ga baki daya ko kuma galibin shi amma dai hadisin na na aisha yana nuna cewa a zahirinsa azumtar galibi saboda ta ce ba ta taba ganin annabi sallallahu ya azumci wani wata cikakke 29 ko 30 cirba da ramadana Allah ya sa mu dace a cikin wannan wata akwai ranar ashura rana ta goma da rana ce mai falala tana da daraja kuma azumtar wannan ranar azumin yana da falala Allah ya keɓance wannan al'umma kuma ya kwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ita rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi ya nutsar da fir'auna da waɗanda suka bi shi saboda haka annabi Musa ya azinci wannan rana yana mai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala game da ni'imar da ya masa kuma hadisi ya zo da haka daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya zo garin Madina ya samu Yahudawa suna azumtar ranar Ashura aka tambaye su me yasa suke azumtar wannan yini wannan rana suka ce wannan rana ce da Allah ya daukaka annabi Musa da banu Isra'ila akan Fir'auna sau da haka muna azumta ne domin girmama wannan rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu aula bi Musa minkum mu muka fi cancanta ga Musa sama da ku saboda musulmai sun yi imani da annabi Musa kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam aga su suka fi cancanta su yahudawa ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ba su suka cancanci annabi Musa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wannan azumi a wata riwayar fa samahu Musa shukran fa nahnu nasumu annabi Musa ya azumci wannan rana domin godewa Allah mu ma za mu azumce shi to idan muka lura da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi na Ashura malamai wasu sukan kawo matakai guda hudu saboda za ga hadisan daban-daban za ga ayyukan nashi na azumin sun sha bambam, to ana buƙatar a hada su to wajen hada su sai suka ce ya yi azumin ashura ta fuskoki guda hudu ko hala guda hudu fuska ta farko annabi sallallahu ya kasance yana azumtar ranar ashura tun a makka tun yana garin makka amma baya bai umarci mutane da su yi ba shi yana yi bai umarci kowa ya yi ba ya zo cikin sahihain sahihul bukhari da sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga nanan Aisha tace kanat ashura yawman tasumuhu quraish fil jahiliya banar ashura wata rana ce da quraishawa suna azumtar wannan ranar a jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kuma yana azumtar tare da su yayin da ya zo garin madina sai ya azumci wannan ranar kuma ya umarci mutane da su azumci wannan ranar ta ce falamma nazalat faridatu shahri ramadan yayin da aka saukar da farlanta azumin ramadana kana ramadan huwa alladhi yasum sai kuma ramadana kawai yake fataraka sawba ashura ya bar azumin ashura faman sha'a samahu wa man sha'a afṭar wanda yaso ya azumta wanda yaso ya bari wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka kawo karkashin cewa hala ta farko annabi sallallahu yana yin azumin tun a garin makka sai hali na biyu da ya dawo garin madina ya zo garin madina ya ga ahlul kitabi suna azumtar wannan ranar kuma suna girmama ranar kuma yana kaunar ya dace da su ya dace da wannan ranar ya dace da da su da kuma ranar cikin abin da ba a umarce shi da shi ba saboda su ahlul kitabi ai suna da littafi masu ilimi ne to a wannan lokacin yana so ya yi aikata abin da suke aikatawa cikin abin da ba a umarce shi da shi ba so da aka sai ya azunci ranar ashura kuma ya umarci mutane da su azunci ranar kuma ya karfafa azumin ya kwadaitar da mutane har ma mutane ko sahabbai suna sanya ƴaƴansu da basu balaga ba suna azumin ashura na biyu ke sai hali na uku na azumin ashura da yayi yayin da aka farlanta masa azumin ramadana sai ya dena azumtar ashura sai ya bar wannan azumi taraka الصيام sai ya bar umartar sahabban shi ma da yin wannan azumin kamar yadda ya zo cikin sahih muslim inna ashura yawmun min ayyamillah faman sha'a sama wa man sha'a tarakahu fi hali na hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara ta zo ko kafin shekara ta zo bayan yayi azumin ashura a halin da ya gabata sai ya ce da sahabban shi da azumin kawai yake ranar ashura kawai yake azumi sai ya ce idan shekara ta kewayo idan shekara ta kewayo zai azumci nawa tara da goma saboda ya saba wa yahudawa to sai shekara ta kewayo kuma Allah ya ɗauke shi ya yi Fati ya rasu ya koma zuwa ga mahalicinsa ga kenan a wannan na ƙarshe ne abu ne mustahabbi abu ne mai daraja azumtar wannan rana mai falala sun yi azumci ranar don falalar da azumin ranar ashura suke ɗauke da shi don safinati a tasibu ala Allah an yi kafirar sanatar lati ƙabla na fata Allah ya kankare zunuban shekarun da suka gabashi wannan azumin kuka kenan azumi ne mai daraja azumi ne mai falala akwai abubuwa da suka shafi ranar da wasu abubuwa wanda wasunsu ba addini ba ne wasunsu bidiyoyi ne wasunsu kurakurai ne mutane ba sani ba ne shi yasa suke yi da za a yi musu bayani a faɗa musu mai annabi sallallahu alaihi wasallam game da hakan ina kyautata zaton mutane za su fahimta kuma za su gane saboda duk wanda yake musulmi na kwarai za ka samu yana ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi duk abin da aka ce mishi annabi ne ya ce a yi ko ya aikata za ka samu yakan karɓe shi hannu bibbiyu sai dai kawai idan ba a isan masa da saƙon ta hanyar da ta dace ba lura da lokaci za mu dasa aya a nan sauran hukunce-hukunce da suka shafi ashuwa na wasu da suke raya ranar kamar ko shi'a da suke eh, yayya ga jikinsu da tsara kawunansu da zubar da jininsu cewa a rana ce da aka zubar da jinin al za mu zo mu ga maganganun malamai da kuma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na azumtar wannan rana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka cikin wannan shekara gashi mun shige ta ya Allah ka sa mun shiga a sa'a duk alkhairin da ake samu da ka kunsa shi cikin wannan shekara ya ubangijinmu subhanaka wa ta'ala ya Allah ka sa mu gamdakatar da shi duk abin da yake ciki na abun fargaba da tashin hankali ya Allah ka ba mu kariya ya Allah ka ba mu kariya ya Allah yanayi da ake ciki na rashin tsaro a wannan ƙasa da wasu yankuna na wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana zaman lafiya ya Allah ka hore mana zaman lafiya ya Allah ka hore mana zaman lafiya musamman jihar Filato muna sake kira da babban murya yana da kyau mahukunta da masu faɗa aji da masu hangen nesa su kokari su kawo ƙarshen wannan rashin tunani da rashin kan gado da aka san mu da shi da na ce da aka san mu da shi jihar filato zai na kajen aka ce jihar filato ana magana kawai ana ganin ku yanzu da jini ne ana ganin ku masu cin amanar mutane ana ganin ku masu wato ƙoƙarin tada tarzoma a ƙasa kuma haka ne in ka lura a aikace duk shekara an ta kewayo ta an cewa sun zo ratsawa garin nan an tare su an kashe su an zubar da jininsu kuma abin takaici sai ka ga ɗaukan matakin da ya kamata a yi ba a yi to dole ne wanda yake wannan rashin hankalin ya ci gaba da yi sai dai kawai a yi ta rubutawa an kashe zuwa ne an kashe wa ne sai a zo a yi burr kawai a kafofin sadarwa da midiya sai tafiya ta yi tafiya sai ka ji ma ana ta zarge-zarge cewa waɗanda suka yi laifin da yake wato 'yan kusa ne 'yan bowa da 'yan murmowa ne dama a jihar to su ne sai ka ji duk an sake su ko da kuwa babban jami'in gwamnati ne aka kashe ko da babban soja ne aka limar da shi a ruwa haka za ka ji shiru su a irin wayannan mutane sun zo za su je ɗaurin aure ba su san komai ba ba su maka komai ba ba su taka maka komai ba sun tambayi hanya kawai a ɗauki mutane rashin sanin ƙimar ɗan adam a ƙona mutane ko a kashe su ba su maka komai ba don Allah ina adalci a wannan ina kan gado ina kan gado ya kamata masu hukunci da gwamnati da masu hangen nesa a cikin ƙabilu a cikin al'umma wannan jiha su farga ba sai abin da ba shi da amfani za ga gwamnati ta yi ta ɗauko za ta yi ba yiwu abinda za a yi kaza abinda bai dace ba sai ga shi ake ba shi kulawa amma jinin ɗan adam jinin ɗan adam wallahi in aka ci gaba da zubar da jini ba yadda za a samu nutsuwa ya kamata mu fahimci wannan in dai za a zubar da jinin mutane ba da haƙƙi ba to in gwamnati tana yaudarar kanta wai tana kiran malamai da fastoci a zo a zauna za a yi zaman lafiya wala yaudarar kanta take yi yaudarar kanta take yi a zo a zauna a ci abinci a bofe a yi mai a tafa sai yaudarar kanku kuke yi idan ba ku ɗau mataki ba saboda gwamnati sai Allah duk wani zama da za a zo a yi a kawo malamai a kawo fassoci a kawo in gwamnati ba ta sa za ta ɗau mataki ba abin da zai sai dai kawai a zo a bada ko alawar ko a yaudari juna kamar yadda wani ya ce da aka gama so mu mun yaudari juna mu tafi kuma haka ne gwamnati ce ya kamata ita ta tsaya ta ɗau mataki ta kamo waɗanda suka yi laifi doka ce aiki a kansu a gani cewa dokar ta yi aiki a kansu to wani wanda yake tunanin ya sake zubar da jinin wani wallahi ba zai yi ba amma ya zamto za a zubar da jinin wasu sun tawa daga wata jiha ba ruwansu me suka maka ka kashe su an zo kuma an sake mutane saboda suna da yan uwa suna da wasu masu rike da madafan iko an yi shiru in an yi fu sai a tattaro malamai a ce muna da mitin za a shirya kwamiti na fasoci ku je ku zauna kwana biyu ɗaya uku wata ɗaya wata biyu shiru to kada ku zauta cewa jinin nan zai tafi ne wallahi ba zai tafi ba yana nan a rataye a wuyan ku ka ce mutane su zaɓe ku ku ka ce a ba ku amana ku ka manna fassoci ku ka ce a ba ku amana to amanar ku sauke ta Allah ya ba ku ikon saukewa Allah ya kama na zaman lafiya a filato jin mai nufin jihar nan da sharri ya Allah ka durkushe shi ya Allah ka dirkake shi ya Allah ka dirkake shi jin mai nufin jihar filato da alkhairi ya Allah ka taimake shi a ko'ina yake ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ka ƙara mana fahimta da abokan zamanmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ka zaunar da mu lafiya ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين